wanda ya kaddara sake haɗo mu a wannan masallaci mai albarka ba don komai ba don ci gaba da karatun da muke yi na littafin riyadu salihin a alimamun nawawi alaihi rahmatullah a wannan majalisi na malamin mu Sheikh Ahmad alhassan Said Allah ta'ala ji kansa da rahma tare da iyayenmu da sauran malumanmu da limaman baki daya tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shida arayensa da sahabbansa da duka wanda suka ji kiran addini suka karba da gaskiya har ya zuwa ranar ƙarshe bayan haka a satin da ya gabata mun fara sabon babi babu tawqirul ulama'i wal kibar wa ahlul fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim babin da ke mana bayani akan girmama malumma da manyan mutane sannan da ma'abuta falala da gabatar da su akan sauransu a wurin majalisi da bayyanar kuma da martaban da Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a cikin al'umma magana ya kamata akan e, aya sannan kuma hadisi da muka karanta sun kunshi ma'anonin wato wanda ya fi cancanta ya kasance limami ya ba da sallah sannan kuma waye dace ya tsaya bayan liman lokacin da za a yi sallah bayan haka kuma mun ga wato yadda za a girmama mutum lokacin da aka je a wurinsa idan an je a gidansa ne ko majalisinsa haƙƙin da yake da shi na wanda suka yi masa ziyara ya kamata a kiyaye Allah ta'ala ya sa mun dace bayan haka za mu tashi akan hadisin Abu Yahya Abi Yahya وعن أبي يحيى Sahal أبي محمد سهل ابن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة al-Ansari الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحص في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه إمام البخاري ده مسلم سكا اتفاقي أوري في الدوانا حديث ما لتوان بيهايا أنكربون حديث لك أبو يحيى وقيل أولي قول أكتي أبو محمد سهل ibn abi hasma wanda shi ne wanda yake sahal ibn abi hasmata bi fatihil ha ba da ce da yima wato hawun fata almuhmala wanda bai da digo wa iskanu sa sannan kuma da yima sa'un sukun sa'un musallasa wannan mutum mazaunin garin madina ne wanda ake ce mishi al'ansari radiyallahu anhu allah ya kara masa yarda qala yace talaka abdullahi ibn sahal wa muhayyisatu ibn mas'ud ila Khaibar. wayannan mutane guda biyu abdullahi bin sahal da muhayyisatu bin mas'ud sun je a wurin da ake ce ma khaybar wurin da ake ce ma khaybar wa hiya yawma idin sulhun a wannan lokaci da suka je an riga an yi sulhu wato an yi sulhu tsakanin musulmai da arna game da sha'anin wato hudaybiya ya zama wurin da kowa zai yi zauna da suka je wurin sai suka rabu fatar fatafarraqa sun rabu saboda bukata ne kai su a lokacin da suka kai wurin hudaybiya she kowa ya kama hanyarsa saboda neman zuwa bukatansa akan wannan yanayi suke fata muhayyisatu ila abdullah she dayan wanda ake can muhayyisa ya zo wurin abdullahi dan wansa wanda suka je tare abdullahi ibn sahal wa huwa yatashahhasu fi damihi qatilan gashi kuma wato yana makarkata sannan kuma jini na zuba an kusan an kashe shi ne amma lokacin rai bai fita ba mana ya zo rai hannu Allah a wurin dan uwansa wato Abdullahi ibn Sahal ya zo yana dab da ya mutu fadafanahu bayan haka sai dan uwan nasa wato eh, eh, ya binne sa dan uwan ya binne sa thumma qadima al-madinata bayan ya binne sa sai zo garin Madina to Khaibar kuma wuri ne wanda ke da nisa ya kai kusa wurin kilomita 150 har zuwa har da kare da Madina to sun je saboda bukatan su an kashe ɗayan shi bayan ya bisa sai shigo garin madina sun maƙadimar madina fantalaka abdurrahman ibn sahal shi wanda ake cema abdurrahman ibn sahal da muhayyisatu da huwayisatu ibna mas'udin ila nabi sallallahu alaihi wasallam su guda biyun ɗiyan eh, wato mas'udin zuwa ga nabi alaihi salatu wasallam mana wayannan mutane uku bayan an riga an kashe ɗan uwansu wanda shine eh, abdullahi bin sahal suka je wurin da suka je wurin annabi alaihi salatu wassalam faƙara suka ce wato annabi alaihi salatu wassalam ya ce kabbir kabbir da wayannan mutane abdurrahman bin sahal da muhayyisatu da huwais ibn mas'ud da suka je wurin annabi alaihi salatu wassalam fa zaba abdurrahman shi abdurrahman ya wato ya takallam ya fara magana suna kai wurin annabi alaihi salatu wasallam shine wanda ya fara magana shi annabi alaihi salatu wasallam ce masa kabbir kabbir mana shi ne karamin su da suka je wurin annabi maimakon ya yi shirun manya su fara magana annabi ce mishi kabbir kabbir babba sannan babba mana bari manya su yi magana bari wanda suka girme ka su yi magana ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa huwa ahdathul qawm shi kuma abdurrahman da ya fara magana shine karamin su fasakata shi abdurrahman ya shiru fatakallama su manya guda biyu suka yi magana suka ba da labarin abin da ya faru mana su wayannan mutane guda biyu abdullahi bin sahal da muhayisa bin mas'ud sun je wurin garin haibar sun je neman biyan bukatansu da suka je wurin nan suka rabu kowa ya ce nemi bukatansu sannan su sake haduwa su koma garin madina akan haka ne muhayisa ya zo wurin dan uwansa abdullahi an riga yi masa lahani ya yi kusan mutuwa amma dai bai mutu ba sannan ya zo dab da wurin dan uwansa ko abokin tafiyansa she ya mutu da ya bisa sa ya sake gari zuwa garin Madina ya bada labari yanzu ɗan uwan wanda aka kashe tare da shi suka je wuri Annabi alaihi salatu wassalam shi wanda yake karami she fara magana Annabi ce kai shuru manya su yi magana kabbir kabbir wa wata riwayan kabbir eh, eh, kabbir kabbir al-kubra ma'ana kyale manya su yi magana she shuru yanzu fa takallama sai suka yi magana fa qala annabi alaihi salatu wasallam ce atahlifuna wa tastahiquna qatilakum shin za ku yi rantsuwa sannan kuma kuna neman haƙƙin wato mutumin ku da aka kashe wanda aka kashe muku wa zakara tamamul hadith shi ma ya kawo ƙarshen hadisi mana ba nan bane hadisin ya tsaya akwai ragowar hadisi amma mahallin shahid anan abinda muke bukata a cikin hadisin shine kabbir kabbir don saboda babin na muna bayani akan girmama manya girmama ma'abuta falala girmama malumma da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka shi a cikin al'umma yana annabi alaihi salatu wasallam ya kore ya koya mana ladabi idan mun zo a wuri akwai magana da zamu yi yaro karami bai kamata ya gudu baki ya magana ba babba shine wanda ya kamata ya yi magana kada mu yi saurin daukan magana alhali akwai manyan mu akwai wanda suka girme mu wanda sun san sun fi mu sani ya kamata kada mu an shi maganar su ba tun bakin su mu yi magana alhali su suna nan sa annabi ya koya mana ya yace kabbir kabbir anan kuma abin da za a duki na hukuncin hadisin shine yanzu wannan bawan Allah da suka rabu an duke shi an duke sa kwa masalaha ne har ya zuwa ya kai ga ƙarshen ƙarshen rayuwarsa amma kuma ba a san wanda ya masa ba a cikin shari'ar musulunci wannan yana da hukuncinsa yanzu kowa wanda aka yi kashe ma mutum shekuna tsammanin cewa inda ya bi akwai makiya ko akwai su jama'a wanda akwai yiwuwar su ne suke masa lahani yanzu kuna tuhuma wasu bangare na jama'a to wa'annan mutane su ne wanda za ku kira su gaba alkali sannan kuma ku yi rantsuwa rantsuwa so ɗaya ɗaya har su hamsin sannan a yi zartar da hukuncin da za a zartar Allah ta'ala ya samu dace wa qawluhu da ce fadi annabi alaihi salatu wassalam kabbir kabbir ma'anansa yatakallamu al-akbar ai babba ya ɗauki magana babba ya fara magana ba yaro bane shine wanda zai fara magana sannan hadisi na gaba ma da cewa an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud yani fil qabr thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhzan lil qur'an fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi rawahul bukhari imam bukhari shine wanda ya rawaita wannan hadisi eh, jabir yace a lokacin da aka ya aka yakin uhud kana yajma'u bainar rajulain annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana hada wato mutane biyu a cikin kabari guda ko sama da haka a cikin kabari guda thumma yaqulu lokacin da annabi zai yi wannan shi tambaya ayyuhuma aktharu akhzan lil qur'an wane ne daga cikin wayannan mutane guda biyu za a sa a cikin kabari guda wane ne yafi dan wansa yawan daukan alkur'ani ko wane ne yafi dan wansa yawan haddan alkur'ani idan aka nuna ma annabi alaihi salatu wasalam cewa wannan shi yafi wannan haddan alkur'ani shi annabi alaihi salatu wasalam ya sa shi a cikin kabari kasan akwai nau'in kabari da ake guda biyu akwai ashakku sannan akwai allahad akwai wanda ake yin gina munan idan muka gina shamu dan karami a ciki haka sannan mu sa mamaci akwai nau'i na biyu wanda ake yi mu ba mu yi sanan lokacin da aka yi babban shi a rarake kasa ta lungu haka shi a rarake in an zo shi a tura mamaci a ciki sannan a rufe shi kenan to annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka kawo mutane idan zai haɗa mutane biyu uku ne shi tambaya wane ne wanda ya fi haddan alkur'ani ko wanda ya fi yawan ɗaukan alkur'ani in an ce wani ne shi annabi alaihi salatu wasallam ya tura sa gaba mana fuskan ya fuskanci alkibla shine za a sa gaba sannan a jera sauran baya to wannan kuma kamar da maluma suke cewa a lokacin da aka yaki Uhud musan cewa a cikin yaki Uhud mutane 70 suna suka yi shahada a filin Uhud a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bangaren kafirai mutane 70 ne suka yi suka mutu to wa'annan abunda wato sahabbai sai suka kawo kara a wurin annabi alaihi salatu wasallam lokacin gidan kabari don musulmai su suka yi wannan yaƙi da aka yi yaƙi akwai mutane da yawa da suka jikkata sun samu rauni yanzu kuma su ne wanda za su yi hidima da ɗawainiyar waɗannan mutane sannan kuma musa iri yadda wannan ƙasa yake ga wahalar gini ginawa shi su suka ce ma annabi alaihi salatu wassalam gashi abin da ya same mu kuma ga gawawaki sun yawa ta yaya za mu yi kenan annabi alaihi salatu wassalam wannan wuri ya yi musu umarni cewa ku da kabarin yadda za a bisa mutum sama da ɗaya a cikin kabari ma'ana maimakon ku yi ɗaya ɗaya har saba'in za ku yi ku yi rami babba yadda za a sa mutane biyu ko uku ko sama da haka amma wurin sawan kuma za a sa mutum wato wanda ya fi haddan alkurani shi za a sa gaba sannan soro kuma shi a su. Yana wannan ke nuna mana cewa mahaddatan alkurani abin girmamawa ne lokacin da suke rai sannan kuma abin girmamawa ne bayan masu mutu saboda bayan mutuwansu inda za a hada su da wani a cikin kabari to ya kamata a ce su za a sa gaba Mana su za su fuskanci alkibla sannan a sa wani a bayansu a cikin wannan hadisa ne wato eh, jabir jabir eh, wato marawacin wannan hadisi lokacin da aka bisa babansa wanda shine abdullahi ibn hiram ko ibn hizam da aka rawaye aka binne babansa inda aka binne babansa kaman bai samu nasuwa ba bayan wata shida ya ga ya kamata ya sake dawowa ya gina sabon rami ya cire babansa ya sake masa wuri lokacin da ɗansa jabir ya zo ya gina sabon rami da ya gina inda aka bisa babansa ya cire sa da ya cire shi ya sake mai da zai sake mai wuri ya iske babansa kamar yau ne aka binne shi bayan wata shida mana wannan su ne wato shuhada uhud wanda aka kashe su filin yakin uhud haka Allah subhanahu wataala ya kare jinin su wato ya kare gangan cikin su ba abun da ya taba shi to lalle wannan karama ne da daraja da daukaka da daukaka da Allah subhanahu wataala yayi ma wayannan mutane sannan bayan shekara 40 a zamanin Muawiya an yi wani ruwa da ya gangaro a cikin makabirin ya tone wasu kaburbura jama'a musulmi suka taru wanda za su gina sabon kabari a gyara wa'annan mutane haka ne bayan shekara arba'in lokacin da aka zo aka fara gini an cire waya gawo su daga cikin wa'annan shuhada kamar yanzu ne aka binne su wanda jini ke fita a kansu aka binne su da jini har jinin na zuba kamar yanzu ne aka kashe shi jini na zuba to kaga wannan shine karama wannan shine wato karama da Allah subhanahu wataala mai wannan bayi shi yasa Allah a ganin damansa yana kiyaye gangan jikin mutanen da yake so ko gangan jikin mutane wanda suke masoyan Allah ne masoyan annabi alaihi salatu wassalam a cikin bayin Allah mun dai san cewa annabawa ne Allah subhanahu wataala ya haramta ma ƙasa ta ci nama annabawa kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce lokacin da annabi ya yi umarni da a masa salati wani daga cikin sahabbai yayi wato yayi ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam ta yaya za mu ci gaba da muka salati bayan ka riga wato ka ka ka bar duniya a wannan lokaci ma kasusuwanka sun dudduge don annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan kuka mini salati Allah subhanahu ta'ala na wato na mai da bin raina in karbi wannan salati da kuka mini sai sahabi yake tambaya ta yaya za yi haka bayan ka riga ga wato ka dudduge kasa ya cinye namanka yace wannan sahabi ai Allah ya haramta mu ƙasa ta cina ma annabawa yanda aka bisa annabi haka annabi zai saurara tashi alkiyama ba abun da zai taba fatan sa to kuma daga cikin bayan annabawa wannan tabbasin annabawa ne sannan bayan Allah kuma wanda suke tsoron Allah wanda suke wato da takawa Allah ya ga dama shi kuma kiyaye ya kiyaye gangan cikinsu da ga wani an binne shi hatta a cikin makabiran mu zaka iske so da yawa wani ma ba a san shi ba an zo bisa za a gina shi a zo a iske shi ga gangan cikin sa kana ba abun da ya same sa ba san lokacin da aka binne shi ba amma dai tabbas ya nuna cewa wannan wuri ya nuna cewa an daɗe da bisa mutane a wurin nan amma Allah subhanahu ta'ala ganin damansa ya kiyaye masa gangan jikinsa wato ƙasa ba bata lalata ƙasa to gangan jikinsa ba ta ci naman jikinsa ba me ke tsakanin shi da Allah Allah kaɗai sani yayi bauta ta ma Allah Allah kaɗai sani to haka Allah yake ma bayinsa in ya ga dama ya kiyaye gangan jikinka in ya ga dama kuma ba shi lalle kowa da kowa ba za ka ka zama bawan Allah salihi a bisa ka kuma ƙasa ta cinye wannan ba shi ke nuna cewa za ka shiga wuta ba a'a amma dai Allah subhanahu wataala yana karrama wa'ansu daga cikin bayin Allah yana wato yana daraja su ta hanyar kiyaye gangan cikin su an bisa su haka gangan cikin zai saura har ya zuwa ran tashi alkiyama Allah ta'ala ya sa mu dace to shi yasa wannan Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya jima'u bainar rajulaini yana hada tsakanin mutane guda biyu min katla uhud a cikin wayanda aka kashe a cikin yakin uhud fi ani fi qabr yani ma'ana a cikin kabari daya kenan abun da ke nuna mana cewa ya halalta mu ma idan abu wato aka samu wata waqi'a an samu mata da yawa maimakon mu gina ma kowa kabarinsa ya halatta mu mu gina kabari guda babba mu sa mutane in biyu ne ko uku ne ko abin da ya kama da haka wannan ba laifi bane addinin musulunci wani lokaci a nan ma dafan ba taɓa yin sa wani accident da aka samu mutane biyu ne ina jin ko uku aka gina rami ɗaya aka sa su duka kabin ne ba laifi bane ba kan wani ya zo wata rana ya kawo wannan fatawa a ce ya kawo sabuwa a haka ne ya dace addinin musulunci idan an gina babban kabari wato an gina eh, a gina kabari a bisa mutane biyu uku a ciki babu laifi kuma daidai wannan lokacin mu tabbatar cewa wanda za mu gabatar da shi ya kasance mutum ne wanda ya fi su hadda alkur'ani ko kuwa ya fi su falala a rayuwarsu na duniya haka za mu jera su Allah ta'ala ya samu dace malai ce ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an annabi zai tambaya a cikin wannan mutane guda biyu wane ne yafi haddan alqur'ani fa idza ushira ilayhi idan an nuna ma annabi cewa wannan shine wanda yafi haddan alqur'ani eh, annabi ya ce qaddamahu fil lahad she ya gabatar da shi a cikin wannan kabari a cikin lahad rawahu al-bukhari hadisin imam al-bukhari ya rawato Allah ta'ala ya sa mu gane hadisi na gaba mala ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda qala yace arani fil manami atasawwak bisiwakin akbar min احدهما اكبر fanawaltu siwaka al-asgar الاصغر kabbir لي كبر فدفعته الى akbar منهما رواه مسلم مسندا wal bukhari ta'liqan malai cewa an ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara musu bin duka yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci Allah tabbata gari shi ya ce A fil manami na samu kaina a cikin Na ga kaina a cikin kwana ina mafalki a tasawwaku ina cin asawaki da wani asawaki bi suwakin faja'ani rajulani sai wayansu mutane biyu suka zo min ahaduhuma akbar min al wato ɗayansu ya fi ɗayan girma ma'ana babba da ƙarami fanawaltu siwa kal asgara shi da doki asawaki na miƙa ma wanda ke ƙarami ne da ƙarami ne faƙilali sha ka ce min kabbir ka fara da babba fa fatuhu ila al akbar minhuma sai na miƙa ma na ashi wannan asawaki na sake miƙa ma wanda shine wanda wato mai girma tsakaninsu wanda ya fi yawan shekaru a tsakaninsu mu falki annabawa kuma lalle mafarki da na gaskiya babu yadda za shi ya samu dama ya zo a cikin mafarkin ɗaya daga cikin annabi ko annabawa ya yi wasa da shi saboda shi mafarki na annabawa wani ɓangare na wahayi ne wani ɓangare na hanya ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin hanyoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake bi isar da sako ko ko yana na afalke a sauka masa da wahayi ko ko yana bacci Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka masa da wahayi wato ya ga abu a cikin kwana bayan ya ga abu a cikin kwana sannan kuma in idan ya waye gari ya tabbatar gaskiya abu wannan ya faru da annabi alaihi salatu wasalam so dewa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya faru da shi lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi masa umarni da ya yanka ɗansa isma'il da yanka ɗansa isma'il ya ga ranar farko daren farko an masa umarni da ya yanka sa ya yi layya da shi dare na biyu ya sake gani dare na uku ya sake gani ya tabbatar cewa lalle wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala kuma tabbas ya ɗauki ɗansa Ismail za shi ya tabbatar a wato abin da ya gani a mafalki to ni da kai ko idan mun ga wannan cikin mafalki ai ba za mu muzattar ba sai dai mu ce wasa ne na shaidan kuma kai wasa ka yanka shi ka shiga magana to amma su annabawa ba haka bane lamarin su abin da ya gani a cikin mafalki tabbas haka ne umurni na na Allah subhanahu ta'ala. shi lokacin da ya ɗauki ɗansa ya sai zai bisa wato zai yanka afwan zai yanka Allah subhanahu ta'ala ya musanya masa da wato dakaru ya kasance wannan shine wato dalilin layyamu a kowace shekara muna yanka karu ko dabban da ya dace a yanka lokacin layya wannan mafarki ne na annabawa to su annabawa abin da suka gani a cikin mafarki haka ne to sauran mutane ne kuwa ba su da tabbas ba mamaki kaga abu cikin mafalki ya kasance gaskiya ko ko ya kasance ƙarya wayansu daga cikin bayan Allah so da yawa Allah na musu wato wannan ilhama kwantawa zai yi mafalki duk wani abin da ya gani a mafarki in ya waye gari yana da wahala abin bai tabbata ba wasu daga cikin bayan Allah suna da wannan to shi yasa irin wannan sha'i taka tsantsan idan kai mafarkin abu kaza to shi ka duba kada ka yi saurin gwada mutane saboda kai ba annabi bane yakan yi wa ya faru ko ka kai kai faru abun da ya fi alkhairi shine ka kan bakin kai shiru ka nemi alkhairin da ke ciki in kuma shari ne ka nemi Allah subhanahu wataala ya kare ka ko ya kare duk wanda kai mafalki game da shi ga wannan lamari annabi alaihi salatu wassalam a cikin wannan mafarki ya gani aka yi masa waye an ce masa waye ce masa a cikin mafarki maluma suka ce malaka jibril ne saboda shine wanda yake aikowa ake aiko sa zuwa ga annabawa da wahayi shine gwada mu annabi kabbir kabbir hadisin imam muslim da bukhari sun rawaito sa hadisi na gaba malace wa nabi musa radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala إكرام ذي الشيبة المسلم, الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه أبو داود حديث نوندك حسن إمام أبو داود شين رويته وانا حديث ما لتو أنا بي موسى أنكر ودق أبو موسى رضي الله عنه الله قال مصير دا قال شيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكي صلى الله عليه وسلم ياتي inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala ikrama zi shaibatil muslim girmama mai furfura daga cikin musulmai Wani ke da furfura a cikin musulmai yana da cikin girmama Allah girmama wannan mutum wa hamilul qur'an yana daga cikin girmama Allah girmama wanda ya haddace alqur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu shi wannan wanda eh, ya haddace alqurani ba tare da ya yi watsi da alqurani ba sannan kuma ya yi watsi da aiki da dake cikin eh, a cikin alqurani mana yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala ka girmama wanda ke da furfura mana babban mutum kenan ka girmama wanda ya haddace alkur'ani mahaddacin alqurani kuma ya kasance mai karatun alqurani ne bai yi watsi da alqurani ba sannan kuma yana aiki da abin da ke cikin alqurani bai koma yana rayuwarsa ba yayi watsi da abin da ke cikin alkurani to in dai kana girmama Allah yana daga cikin girmama Allah girmama wa'annan mutane wa ikrami dhi sultan al-muqsit sannan kuma yana cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama ma'abucin wato sarauta ko mulki mai adalci hadisin hasan malaci hadisi ne wanda ke hasan lalle addinin musulunci yana daga cikin abinda ya kawo mana shine makarimul akhlaq kyawawan halaye sannan kuma wato aje kowa a matsayin da ya dace a aje shi duk lokacin da aka san babban mutum a cikinmu ko duk lokacin da mutum shekarunsa ya kai ya furfura ya kai matsayin da za a girmama shi ya kai matsayin da za a daraja shi addinin musulunci addini wanda ke da tsari wanda yake horon yara su girmama manya wanda ke horon yara su daraja manya su kimanta su su gane darajansu amma kuma abin da ke da ban takaici a zamaninmu na yanzu babu waɗanda aka rena irin manyan mutane za ga mutum tsarin babanka ne ko tsarin kakanka ne kai mishi magana mummunan magana wanda zai baganta masa rai kai masa magana mummunan magana wanda wato bai taba jin shi ba a duniya wallahi mu kiyaye jama'a wannan ba harkan demokrasi bane wannan ba harkan duwa da de ko duwa de l'enfant ba babu wannan tsari ne na addinin musulunci duk wani mutum wanda yake babba kaga darajarsa kaga girmansa ka girmama na gaba da kai wannan shi ne tsari na addinin musulunci ba wayewa ba ne musa babba gaba gashi da furfura gashi ya yi tsara da mahaifinka ka sa shi gaba kana mishi wadakanci kana mishi mummunan magana kana baganta masa rai yana magana kana magana babu wannan a cikin addinin musulunci babu wannan a cikin addinin musulunci tsakani da Allah hatta magana ma ga annabi alaihi salatu wasallam ya nuna ma wayanda suka za su magana mutane uku za su magana tsakanin su wato za su kawo ƙara a wurin annabi yaro da ke magana annabi ce ishurun manya su yi magana wanda garsa irin yadda ake tarbiyyatar da mu ko irin yadda muke watsi da tarbiyya tarbiyya kyakkyawan tarbiyya da mu suke bayarwa ka rasa wayansu ina suka fito ne da tarbiyyar da wannan tarbiyyar. ya kamata mu kiyaye wannan wannan ba ba alkhairi bane a cikin al'umma ba alkhairi bane a cikin al'umma wanda ya girme ka wanda ya yi furfura annabi ya ce duk yana daga cikin girmama Allah ma'ana in ka samu mutumin da yana da furfura babban mutum a cikin al'umma wanda ana kaddara shi kai masa maganganun banza to ka tabbatar cewa baka girmama Allah subhanahu wataala ba annabi cewa yayi yana daga cikin girmama Allah ka girmama babban mutum mai furfura furfura alama ne na wa lalle wannan mutum ya kai ya kai Inda ya kai wato a girmama shi ba banza bane wani marhala ne yanda mutum idan mutum ya kai shi Allah subhanahu wataala ya fara aiko masa da sako na furfura za ka gashin ya fara sakewa ya fara farin gashi ba banza bane mu gane wannan a ƙarshen hadisi kamar da za mu gani ko a ƙarshen babu annabi ya kawo cewa duk wanda wannan shine halinsa babu yadda za ya mutu a duniya shi Allah ya shirya masa ya masa tanadin yaran da za su masa irin wannan rashin kunya kafin ya bar duniya iri yadda ka bakanta ma mai furfura rai ba kai ba ba ba ba dalili ba sabab ba ba komai ba sabab ba ba sababi ba dalili to ka tabbatar cewa lalle kai ba ba za ka bar duniya ba she Allah ya gyara ya shirya mutanen da so yaran za su su maka wannan rashin kunya abin da zai baka takeici ko haushi a cikin wannan yanayi za ka samu shi mai wannan hali shi ke so kuma a girmama shi shi mai irin wannan hali shi ke so kuma a girmama shi ta ina za a girmama ka kai kana kallon manyan ka mahai wanda suka haife ka na gaba da kai masu furfura wanda suka kakama da kai kana musu maganan banza kana bata musu rai magana bai dace ba ce yaro ya budan babba sannan kai da an maka abu kadan ka ce wai kai kama na hakan ga kai wani ya isa mini kaza kai ka manta ne wallahi mu kiyaye jama'a wannan ba tarbiya bane inda muna da wannan hali mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wayannan tsofaffi da muka yi musu rashin kunya mu je mu roki mu roke su hakuri su yafe mana in kuma girman kai yasa muka tsaya akan halin mu to mu tabbatar cewa ran da zaka yi furfura ran nan ne Allah subhanahu wataala zai aiko muka yaro da zai rama mu wannan tsofo da kai masa to yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama manya dole ne mu girmama manya sannan yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama mahaddatin alkur'ani wanda mun mai da su kamar shara a cikin mu wannan babban kuskure ne duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma wani daga cikin mu hadda alkur'ani to ya shiga a cikin wani yanayi wanda ya sha bamban da sauran mutane annabi alaihi salatu wasallam ke cewa wato wato wanda shi kwari ne mahaddacin Alƙurani ne ƙwararre na cin karatun Alƙurani. da shi da darajar mala'iku haka ne ma safar alkiram Barara. shi kuma wanda ke kokari yana karatun Alƙurani dabara yake yi annabi ya ce yana da aji lada to shi gwanin kwararren mahaddacin shi yana da yana darajar mala'ika mutum ne tsakaninku ku kuna ganshi yana ce na shi amma darajar shi a cikinku ku ya sha babban da sauran darajar mutane ko a gidan lahira lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa gidan aljanna annabi za a ce masa wato karanta iqra wa rattil warqa kana karantawa yana hawa yana karantawa yana hawa yana karantawa yana hawa a gidan aljanna inda karatun ta tsaya wurin da zai samu tsaye a gidan aljanna to wannan mutane masu wannan daraja hatta ran tashi alkiyama mu ne ba za mu girma masu ba ashe daraja ne Allah subhanahu wataala ya bashi gwargwadon sa, yawan karatun da ya a duniya Allah zai ce masa karanta yana karantawa yana hawan gidan bisa yana karantawa yana yana samun karin daraja yana karantawa yana samun karin daraja har ya kai inda karatunsa zai kare to wuri ne darajar darajarsa a gidan aljanna to da wayannan mutane za mu wasa shi kwanakin baya na ja hankali iyaye da kamu yi wasa da kai yaron makarantar haddan alkur'ani daraja ne ga shi wanda ya haddace alkur'ani daraja ne ga mahaifinsa dauran tashi alkiyama annabi ya ce za a kawo mahaifinsa shi wanda ya haddace alkurani babansa ba shi ba babansa za a kawo sa tsakani fili a farfajin alkiyama kowa na gani ai masa shiga na sarauta shiga na musamman irin shigan da ake ma wato sarakuna mutum da aka gani a gidan lahira da wannan shiga ya kai yaro makarantar hadda alkurani a duniya yaro sai haddace alkurani ina wani daraja ya fi irin wannan za ka samu wannan daraja a gidan lahira saboda yaronka a duniya ya haddace alkurani ka san kuma ba za a maka wannan shiga ba a kiyama kai ka gidan wuta ko yana da wahala bai yi ma a jawo ka gaban jama'a duniya baki ɗaya nan za a taru a maka shigan sarakuna ina za ka gina aljanna dalilin yaron ka ya haddace alkurani to menene tsammanin ka ga shi yaron da ya haddace alkurani shi wanda aka yi min wannan ba shi ya haddace alkurani ba ɗansa ya haddace alkurani to ina me ya tsammani kaga shi yaron da ya haddace alkurani kuma zannukum bin najli inda jaza'i wannan shine to shi yasa kada mu yi wasa da wayannan mutane yau muna da mutane da ke cikin al'umma me me ke so gara mutane in qur'ani da yi mu duka mun yi qur'ani wani ne bai haddace alkurani he zancen banza zancen mu haddan alkurani ba mutan da muka rena kamar mahaddata alqur'ani ma ba abun da aka rena makashi a tsakankanin kuma alqur'ani duk wanda aka samu gwani ne a cikin karatun alqur'ani wanda shi a samu wansu daga cikin shakkiyan mutane wai da shi wai da su wannan mutane za su yi takara wannan tabewa ne Allah bai kaddara maka hadda alqur'ani bai kaddara maka zuwa makaranta ba tsaye matsayin da Allah subhanahu wataala ya ce ka ba sai ka takara da muhaddacin alqur'ani za a ce kai mutum bari ko kana daraja bal ma inda zaka so da darajar ka kenan to shi yasa Allah ya aje kowa matsayin sa mu gane cewa Allah ya kaddara mu kowa abin da zai a gidan duniya kada mu yi kokarin kamanceceniya da wani alhali kuma ba wannan bane Allah ya ba mu a duniya ga naka ka bar naka je kana da wani yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama haddacin alqurani baka zagin sa baka cin mutuncin sa baka baka wato baka toye masa hakkin sa duk wani abin da yake wato na zalunci ne kada kai masa ba za ka ci bayansa ba ba za ka faɗi mummunan kalma hatta bayansa ba amma mu kuma wannan bane halin shi sa jama'a mu kiyaye yana da cikin alamun rashin girmama Allah rashin girmama manyan mutane ko da kana takaman kana sallah ko kana takaman kana azumi ko kana takaman kana haji to baka girmama Allah mutukan baka girmama manyanka mutukan manyanka ba su daraja a idonka lokacin da ka tashi magana kowa magana kake baka damu ba kana ga ka isa to ka tabbatar baka san Allah ba baka girmama Allah mutukan kana mai mahaddata alkur'ani ku, kana musu walakanci kana musu batun banza to ka tabbatar cewa baka girmama Allah baka girmama Allah subhanahu wataala baka san darajar Allah ba annabi ya ce ne wanda ya san darajar Allah to ya girmama manyansa wanda ya san darajar Allah to ya girmama mahaddata alkur'ani wannan suna haske a mu. wannan su ne fitila masu haskaka muna gabanmu haka za mu zo muna muna cunkoso da ture-ture tare da mahaddata alkurani a wurin bada sallah ta gama alfahari alhari kuwa kai ba kowa ba ne jama'a mun hattara abubuwa ne wanda muke tara kanmu kulba da ne a kwana tashi wallahi shi ya sake dawo a kanmu kuma shi mun biya shi ce mun biya shi mafita guda ne shine kawai ka kiyaye kanka ka koma ka azaunan da Allah subhanahu wataala ya zaunar da kai ka bar masu shani su yi sha'anin su annabi alaihi salatu wasallam yake cewa shi wannan mahaddacin alqur'ani wanda annabi ya ce annabi ya ce yana daga cikin girmama Allah girmama sa ya kasance wannan mutum bai yi watsi da alqur'ani ba sannan kuma bai yi watsi da aiki da abin da ke cikin alqur'ani ba ma'ana yana daga cikin abin da zai taimaka wurin a daraja ka bayan ka daraja alkurani ka haddace alkurani ya kasance kana karatun alkurani tilawan alkurani dare da rana kana karantar da alkurani kana tarbiyyatar da yara karatun alkurani sannan bayan kuma abin da ke cikin kai ma kana aiki da alkurani ma'ana abin da ya zo a cikin alkurani kana kamantawa ba a ganin ka ga kurani sannan kuma aikin ka daban kurani na nan abin da kurani ke cewa kai ma kana wani aiki daban inda bai dace ba wurin ake ganin ka kai ne mahaddacin alkurani amma kuma akwai ƙarya kai ne mahaddacin alkurani akwai yaudara kai ne mahaddacin alkurani akwai zina kai ne mahaddacin alkurani akwai zalunci kawai haƙƙin mutane to wannan ba za ka cancanci wannan girma ba saboda kai watsi alkurani kana abinda kake so kaka haddace alkurani kuma ka zama malalaci kada ka haddace alkurani kuma ka zama fasiki Allah ya kiyaye annabi alaihi salatu wasallam ce wa ikrami dhi sultani al-muqsit yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama shugaba wanda ke da adalci girmama shugaba wanda ke da adalci yana daga cikin waɗanda bamu damu da su ba a cikin rayuwarmu kuma shugabanninmu mu za mu zaɓe su mu aje kuma mu za mu su walakanci mu za mu zauna mu tattauna wa ya kamata ya kasance shugaba wa ne? to matuka shugaban bebe bin son ra'ayinmu to shi kenan bai da kuma girma kenan ka biyan muni a ce ga shugaba kuma yana da adalci shi kowa na so in ya kawo maganarsa a wurin shugaban ko wurin sarki ya karbi maganarsa ya yi aiki da maganarsa ko da ba daidai ba ne to kaga wannan kuskure ne in dai an samu shugaba mai bin ra'ayin mutane in ka samu shugaba shuru to yana bin son ra'ayin mutane amma duk shugaban da zai ce zai adalci kullum shi ya samu rigima tsakaninsa da mutane to annabi ya ce duk shugaban da ke da adalci ya kamata a girmama shi yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala kar mu walakata shugabannin mu iri yana ke da girma a wurin mu haka ne kuma yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala babin na ce mana babin babin wato eh, babin babin wannan karatu yake ce mana girmama malumma da manya masu falala ko sharka babu sarki na daga cikin mutanen da suke da falala ko saboda alfarman sarautar da Allah subhanahu wa ta'ala ba su ashe mu raga musu ba masumi bane ba dan wato ibn adam ne yakan yi wa'ayi daidai kan yi kuskure amma kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai masa wasiya ai masa wato nasiha a gyara masa kuskurensa ta hanyoyin da annabi alaihi salatu wasallam ya nuna mana ba a gyara masa cikin jama'a ai masa tsawa a kunyatar da shi wa ana nufi za a gyara masa a'a a samu mutane masu hankali makusantansa wanda in ma akwai wanda suke sama da shi a cikin shekaru su kusa da shi su masa nasiha amma mu aji shugabanmu mu aji sarkinmu mu zage sa mu ce masa munafiki ko azzalimi ko abin da ya kama da haka saboda bebin son ranmu wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne jama'a mu kiyaye hadisi ne tabbatacce na annabi alaihi salatu wasalam abu dawud ya rawaito hadisi ne wanda yake hasan yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama ma'abuta wanda suke wato ma'abuta eh, shugabanci malaci hadisin hasan rawahu abu dawud sannan hadisi na karshe ko mu tsaya kan shi a jin lokaci ya kai wa amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina hadisin hasan rawahu abu daud wa tirmizi wa qala tirmizi eh, hadithun hasanun sahih mu tsaya kan wannan sabon sashin Allah ya kamu dare da lafiya mu fara sharin wannan hadisi inda muka fara ya dace daidai Allah ta'ala ya mu tare a cikin lada inda muka kuskure kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala muna gafara wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah